أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma roƙa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mana kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyyu zalika wal qadiru alayh alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya kawo mu rana ta nawa yau sha takwas kar'un tura gaba a ce abin nan na'am na wannan wata mai albarka na wannan shekara ta 1439 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda ta yi daidai da uku ga watan shida na shekara ta 2018 miladiyya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم والمؤمن قال لقومه za mu shiga wata kisa sabuwa a yau su kuma mu ji irin nau'in saƙonsu mu auna kuma da abubuwan da suke tafiya a yanzu Allah ya ce wa lutan haka nan ma annabi lutu ba a bar shi a baya ba shi ma mun aika shi a matsayin annabi kuma manzo ila qaumihi zuwa ga mutanensa iz qala li yayin da ya je wajen mutanensa ga irin saƙon da Allah ya bashi ya faɗa musu, ya tambaye su tambaya ta hankali, ya ce yanzu a ta'atunan fahishata, yanzu ku kuna mazaje, ku ta samma alfasha ta liwa'i, ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamin. babu wata al'umma a tarihi da aka taɓa yi aka samu suna aikata wannan alfashan ku ne na farko a duniya duk al'ummomin da aka yi ba a taɓa samu inda namiji zai nemi namiji ta dubura ta baya sai ku ce alfashar yace innakum lata'tuna ar-rijala shahawatan ku idan kuka tashi biyan sha'awarku bukatar ku ta sha'awa sai ku nemi maza irin ku ku biya bukatan ku ta duburansu kaga kato yana kwance da kato a ta dubura namiji yana kwance da namiji a ta duburansa min dunin nisa'i sai ku wa mata ku bar mata ba kwa son ku yi aure namiji abinda aka san shi a fitira a tsari na Allah shine namiji ya auri mace amma ku min dunin nisa'i ba matan bane kuke nema da aure ba matan bane kuke nema ku biya sha'awa a'a maza 'yan uwanku kuke kwanciya da su ta inda ake kashi ta inda ake zawo ta inda ake atini ta inda dai ake abubuwa dai daban-daban na kazan, to su wannan ne ya burge su a duniya su ne abinda suke sha'awa a duniyar macen da Allah ya halicce ta domin wannan biyan bukatan sai suka saƙa wannan tsari na Allah ɗin suka ga bai musu ba tsarin da shaiɗan ya zayyana musu shine ya musu Allah ce bal lalle kuɗin nan ina tabbatar muku antum qaumun musrifun ko mutane ne masu keta iyaka mutane ne masu wuce gona da iri mutane ne masu ta'addanci wa dokokin Allah ta'addanci shine ka keta hurumin Allah ka keta iyakokin Allah boundaries na Allah Ku ya keka, Allah ce kada ka wuce nan ka wuce to babu shakka ku din nan mutane ne masu keta haddin Allah domin me abun ya ya wa hankali na dan adam ya saba wa tsarin fitira na dan adam domin fitira ce ta Allah kowace halitta in dabbobi ka ɗauko duk nau'in dabbobi in za ka ga ana barbara namiji ne ke bin mace ba yadda za a yi kaga dabbobi shanu tumaki awaki raƙuma kaji eh, eh, abin nan duk wata halitta da ta sani kaga ga su nan a haɗe maza da mata amma ka samu wai gaba ɗaya dabbobi sun bijire wa mata ka samu wai rago yana bin rago ko sa tana bin sa ko raƙumi na bin raƙumi ko zakara na bin zakara ko bunsura na bin bunsuru babu ku ne kaɗai kuka saƙa wannan tsari na halittar Allah tsari na biyan bukata wanda Allah ya tsara ba a taɓa samun wannan ta'addanci da wannan ƙazantar sai ga mutanen da Allah ya ba su hankali ya ba su basira ya ba su ido ya ba su kunne ya ba su zuciya ta tunani ya ba su harce na magana ya fa ko mutum wai sai ya kai matuƙa ma ya ya zama wani a duniya wai mai ilimi elite za ka samu suna wannan duk wannan matsayin da suka kai wai bai nuna musu wannan ya saba tsarin Allah fitiran Allah ba to Allah shi ce abun ya saba ya tsarin al ma ba za ka samu wannan ba shi yasa Allah ya ce idan mutum ya bace to za ka same su ula'ika kal an'ami kamar dabbobi suke ce kai Allah ce balhu a ballu kai sun fi ma dabbobi mata. domin dabba matafi fi ɗan adam mai wannan ta'asar hankali ita ta bi tsari da neco na Allah subhanahu ta'ala yanda Allah ya halicci abu fitra sama ma da ɗan adam wanda yake ganin shine mai hankali shi aka karrama shi aka daraja akan dabbobi yanzu mu da kan sana'ar biwadi da waɗannan mutane suke yi waɗanda yanzu an aro shi ana yi don girman Allah mu tambayi juna shine auren jinsi da ake kokari ƙasashe su ɗauka al'umma duk su riƙa yi in za ka yi aure sai ka nemi ɗan namiji irin ka, ita ma mace ma in za ka yi aure ka nemo mace irin ka duba yanda aka saba tsarin Allah ɗin aka saba tsarin Allah don girman Allah namijin da zai auri namiji don Allah zai yi wai don ya haihu ne don ya samu zurriya masu albarka macen da za ka auri yar uwarta mace suna maɗigo don girman Allah in ka duba tsarin an yi ne wai don a haihu don a samu ‘ya'ya masu albarka babu shi kuma Allah me tsarinsa namiji ya auri mace saboda a samu zurriya da ‘ya'ya a doron ƙasa Kullu a rika samun yan adam suna karuwa suna karuwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa Allah ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki da kuke rantsuwa da magiya da sunansa duk wanda ka ce mai jon girman Allah ka bari zaka ga ya bari don girman zatin Allah ba ni za kaza zaka da ya baka billahi allazi la ilaha illa huwa sai ce la yadda ko ba haka ba to wannan Allah da kuke girmamawa idan aka kira sunan shi to ku ji tsoron sa ku ji tsoron mahaifa da sada zumunci yace wanda ya halici mace namiji sannan ya halici mace matan shi daga jikinsa annabi adam da hawwa'u wa bassa humari rijalan katiran sai Allah ya taƙuƙugo da maza da mata masu yawa daga mene daga annabi Adam da Hawwa'u da Allah maɗaukacin sarki yana so ya kashe wannan tsarin na haihuwa na sai an sadu da mace da namiji sai rika halitta ne yadda ya halicci annabi Adam kawai maza nawa Allah yake so sai ce musu kun fa yakun sai su kasance mata nawa ake so mata miliyan kaza Allah ce ma mata kun ku kasance sai su kasance ba sai an samu auratayya ba ya halicci annabi adam ba uba ba uwa ya halicci annabi ita hawa'un daga jikin annabi adam din ya ballo ta ya cire ya halicci annabi isa daga cikin mace wannan method nau'i salon halitta guda uku din nan da Allah yana so ya rika samar da ƴan adam a doron ƙasa sai ya zaɓi ɗaya kawai amma Allah sai ya yi su su ukun sai ya ajiye su kai don mu san shi mai iko ne in ya tashi din zai saboda ga example ma yayi amma sai ya zaɓi salo na hudun tace wala qad khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basir mun halicci dan adam min nutfatin daga ruwan mani amshajin wanda ake mixin nashi yake gauraya na mace da namiji wannan tsarin Allah ya zaɓa. domin samar da ‘yan adam amma sai shaidanu suka zo suka ce wai a yi abu vice manufan auren ba zai yasa a samar da ‘ya'ya ba a samar da al'umma in waɗansu sun mutu akwai masu maye gurbinsu in su ma lokacinsu ya tafi akwai masu maye gurbinsu tun iyaye suna da in sun matsa 'ya'ya su zamanto su ne makwafinsu jikokinsu da su ne kaza ka taɓa kunne haka ana matsawa abin da ya rike duniyan ya hana ta ƙarewa kenan shine hanyar aure amma a zo a ce namiji ya nemi namiji mace ta nemi mace duma wanda ya saba wa fitira ta Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ke ce a dukkan halitta ta babu mai jayayya da ni da fito na fito da ni irin ɗan adam mai kyau a canja a yi kaza har ana faɗaitar da mutane Allah wanda ya rufa mana asiri yace to lalle ku qaumun mutane ne bal antum qaumun musrifun ko mutane ne masu wuce gona da iri annabi lutu abinda ya gaya wa mutanensa kenan shi kuma jarabawar da Allah ya jarrabi sa kenan riwayi shi yasa aka aiko shi don wannan wannan abin da ya faɗa musu ku je ku nemi mata in za ku yi aure ku je wa mata na jawaba kaumihi yace da buɗan bakin mutanensa abin da ya fito daga bakin su na amsa illa an ƙalu sai suka ce kawai afrijuhum min qaryatina manya-manyan ƙasa da manya-manya suka ce kai a kama annabi lutu da duk wani wanda ya imani da tsarinsa a fidda su daga ƙasan nan gaba ɗaya afrijuhum ku fidda su min karyatina daga alqaryanmu daga ƙasanmu daga garinmu innahum su mutane ne unakum yatataharu su mutane ne wai masu tsarkaka masu son tsarkaka ba sa son rayuwar liwaɗi ba sa son rayuwar saduwar namiji da namiji suna kyaman wannan suna ganin shi kazanta ne to saboda haka dukkan su a kane su a ɗaure su a fidda su daga nan ƙasar aka yi ta gwagwarmaya da annabi lut da mutanen nan aka yi ta fama aka yi ta fama waɗansu surorin sun kawo kisoshin da yawa a daki daki a takaicen takaice da suka ƙi yin imani yayin da muka zo saukar da azabar mu in ji Allah fa an jainahu sai muka tseratar da annabi lut wa ahlahu da iyalansa ko kuma da duk waɗanda suka yi imani da shi illa mar'atahu sai dai matan shi kawai ita ce ba Allah bai tseratar da ita ba kanat min al Allah ce ta kasance cikin waɗanda suka halaka kawai wanda muka kashe ta ga da yake ita mace ce da sai ayar ta zama to illa mar'atahu kanat min al-ghabirati al-ghabirati cikin halakakku mata amma sai Allah ce gabirina sai ya rinjayar da maza akan mace domin cikin wanda aka halakar din banda ita maza ne tunda ita an cusa ta cikin mazan da aka halakar sai damirin mazan sai ya rinjaya illa ra'atahu sai dai matan shi kawai cikin iyalan gidansa ita ce ta halaka kana min al-ghabirin ta kasance cikin waɗancan wa amtarna ya halakar tace in ji Allah wa amtarna alaihim mataran wato mun mutu wani irin ruwan duwatsu na yunku daga wutan jahannama kawai ruwan duwatsu aka mutu. wata wata sura Allah ya yayi sama faja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha tijaratan min sijjin ko daga cizgo kasar akai daga ƙasa kawai aka yi tafi da ita sama sama sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce yace sai da mutane suka ji tasbihi mala'iku a sama ta daya saboda daga su da akai sama cizgo su akai kamar mutum ya zo ya cizgo wata bishiya ya zare wata bishiya ta san za ta yi rami za a bar rami inda ya zaro ta din to haka aka zaro inda suke din sai aka bar mamu keken rami to sai da suka aka yi sama da su sai aka juya su upside down sama ya dawo ƙasa nan rami kuma suna dawa an cike wuta an cike shi da wuta saboda haka ana zo aka kife su aka tumurmushe su sai da suka yi lebur da ƙasa kaga cikin wuta aka kifar da su sannan Allah ya yi ruwan duwatsu kuma daga sama da su kowane dutse yana ɗauke da sunan wanda zai je ya sauka a kansu aka sako ruwan duwatsun nan kuma ta sama azaba ta ƙasa azaba Allah ke fanzo ku yi yawo ku je ku gani wuraren yanzu suna nan na tarihi ne ku duba duba na la'akari duba na hankali duba na tunani na nazari kaifa kana aqibatul mujrimin yanda ƙarshen masu laifi ya kasance in kaga wani yana dukan kirji yana ta taku yana nuna isa da kasaita a doron kasa sai ka ɗauka kawai ba wanda isa ya taɓa shi ko kuma babu ba zai ma mutu ba amma ran da azaba ta same shi ka zo ka kalle shi sai ka ci oh yanzu suwa ne wannan yanzu suwa ne wannan sai ka ga yadda suka zama to inji Allah kaman fari ne kawai da suka mutu ko kwari kawai da suka mutu ga suna a watse idan da mutum zai je alkahira ƙasar misira ta kai ziyara inda fir'auna yake a kwalba in ta gajere ne fa gajere ne duk ba zai kai tsawon wannan teburin ba ka je ka gan shi wanda da yake ce ana rabbukumul a'ala har yana ce zai hau sama ma ya je ya leka Allah Musa su kafa eh, a kafa masa wani irin abin hawa a gina masa tsauni da tudu ni mutsalin ala ilahi Musa zan je ga Allah Musa din ai nayi ka duba fa anjaynahu muka tsiratar da shi wa ahlahu wa wa amtarna alaihim mataran fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin duk wani criminal duk wani mai laifi kafiri mushriki Allah ce jefa ka ga yadda ƙarshen shi ke zamantowa abun tausayi waɗannan mutanen ga iri yadda aka halakar da malamai suka ce wannan shine hukumar mai liwaɗi a musulunci shi wanda ya zina in bai taɓa yin aure ba bulala ɗari ne in kuma ya taɓa yin aure jefe shi za a yi har mutu to shi kuma ɗan liwaɗi ka shine aka ce akan kama shi a hau wani tsauni mafi tsawo a garin sai a turo shi sai a hankaɗo shi ƙasa shi kenan shi ne ukubar domin Allah ya ɗaga ƙasan ne sama ya juya ka ya gama da shi ne aka ce ukubar masu liwaɗi kamar a yanzu din na ana iya cewa a ɗan ɗaga su a helikofta, sai an sama a helikofta sai a hankaɗo mutum ya yi ta wuntsunowa ya faɗi ya mutu to wannan alfashar fa ta yaɗu a tsakanin al'umma yanzu ado ne ma na maɗigon ma ba a taɓa samun tarihi ma masu yi ba ina jin sai a mutanenmu yanzu a cikin wannan al'umma domin liwaɗi ka aka ce al'ummomin da suka wuce ba su taɓa sanin shi ba to haka man larabawa aka ce al'ada ne da ba su taɓa sanin sa ba amma mace ta kwanta da mace ta nemi mace to ina jin wannan al'amarin yanzu shi ma ya zamanto wani ruwa a gari za ka ga yadda ake rubuta mace wasiƙa ina sanki ina sha'awanki ina ƙaunanki haka mace za ta rubuta mace ƴar uwanta haka za ka ga tana rubuta mata tana nuna ƙauna to ya a ina za mu haɗu a ina za a kaza kaza haka za ta ji wal iyazu billah Allah ban ya rufa mana asiri wannan ta'asar an halakar da al'umma don ita yanzu kuma a zamanin mu ta yawaita amma kuma kar Allah ya taɓa mutane kar Allah wai ya taɓa kar Allah ya jarrabe su su shafaffu da mai ne da suka fi waɗancan waɗancan doka suka karya kuma Allah da ya dokan shi yake kada su yi ga sakamako to sannan aka samu al'umman nan suna yi alkawarin da Allah ya yi wa al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai hana kadda al'ummansa gaba ɗaya ba Yadda yake share mutane gaba ɗaya al'umma ya gama da su ko mutum ɗaya baya bari Allah ya alkawari wa annabi sallallahu ba zai wa al'ummarsa haka ba amma za a taɓa wani gu a share su a taɓa wani gu a share a taɓa wani gu ba wai duka al'ummar za a halakar ba nau'ukan azaba dai kala kala za mu ji irin yadda Allah yake fara kama mutane idan suna laifi ba su tuba ba irin yadda Allah yake fara kama su in muka auna da lokacin mu za mu ga irin kamun ne Allah yake yi Allah rufa mana asiri madaukakin sarki yace wa ila madiyana haka nan mun aika wa mutanen madiyan gari ne su ma can wuraren yaman mun aika musu su ma manzo manzon nan kuma a kahun ɗan uwansu ne sunan shi shu'aibu annabi shu'aib kala shi ma da ya je musu sai ya ce ya ƙauni ya ku mutane na Allah ya aiko ni zuwa gare ku da saƙo kamar haka saƙon ku shine ubudullah ku bauta wa Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya kar ku haɗa shi da kowa da komai saboda mana min ilahin ghairuhu ba ku da wani abin bautawa da shi shi kawai ya cancanta ku bautawa ya ce kan ja'atun bayyanatun min rabbikum hujjoji bayyanannu na zo da su zuwa gare hujjoji sun bayyana a gare gaskiya ta bayyana a gare daga ubangijin, ba ku da wani uzuri sako ya rike bayan ku yi imani da tauhidi da ta Allah kun fita daga shirka kun koma masu tauhidi to ga abu na biyu kuma da kuke yi mara kyau fa'aukul kaila wal mizana ku rika cika mudu wal mizana da ma'auni suke ne, idan za ku aunar wa mutane abinci ko abin auni wala tabakhasu nasa ashya'ahum ku daina tawaye wa mutane kayan su haƙƙin bayan haka na uku wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ku daina yada barna a doron ƙasa bayan asalin ƙasar Allah ya yi ta kyakkyawa ce ku samu mutane akan tarbiyya kyakkyawa a kan ɗabi'a kyakkyawa ku zo ku gurɓata su, ku ɓata su, ku lalata su ku daina haka mutane a same su kan kunya cikin kunya a zo a kawo musu kasu sukan batsa misali a ɓata su a bai da su mana kunya a samu mutane masu girmama mutane iyaye da na gaba ku zo ku nuna musu rashin kunya da zagin na gaba ku samu wurare masu kyau ana karatun ƙur'ani ku kafa musu sinima a gefe su gudu su rika barin zuwa makaranta suna zuwa can ku samu anguwa lafiyayya gwanin sha'awa ku zo ku buɗe gidajen giya da wajen caca da wajen shaye-shaye ɓarna ce ka zo ka tarar da waje a gyare lafiyayyen anguwa lafiyayyen al'umma ku shigo musu da ƙwaya su yi ta sha suna lalacewa suna rashin kunya kamar yadda ake ana ta turo kayan maye nan arewa mutane ne masu mutunci masu daraja masu imanta jama'a masu kunya masu mutunta na gaba duka a zo a gurɓata mutane da shaye-shaye kalli yanzu yadda aka zamo a anguwa in shaye-shaye ya shiga anguwa yakan kama a wajen ku kanku sai kun yi sha'awan ku kaura ku bar anguwa don ta'addanci da fasadi da fyaɗe da tsara suka da menene duk sai an gan shi to wane ne su waye suke shigar da wannan kayan barnan na ɓata tarbiyya da kyawawan abiyu da halaye waye Allah ce ku daina haka ku daina haka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha Allah ce bin waɗannan abubuwa guda uku da na nema da Allah ya nema daga gare ku na ku kada ku kadaita shi kada ku yi shirka da shi ku cika wa mutane ma'auni da mudu in sun zo awu kada ku yaudare su ku tawaye musu haccin. ku daina yaɗa ɓarna a kuma ku sun ɓarna waɗannan abubuwa guda uku yin su shine khairun lakum alheri ne a gare ku in ji Allah alheri ne a gare ku in kuntum mu'minina in ku mumunai ne na kwarai na gaske domin duk wani alheri bai kai zaman lafiyanka da mahaliccinka ba zaman lafiyanka da mahaliccinka shine ka kadaita shi ka daina shirka ka daina haɗa shi da wani haɗa shi da wani bala'i ne da musiba wanda yanzu halaka za ta saukan wa mutum Allah ya yi bayani kiristoci masu shan annabi isa ɗan Allah ne a wannan lokacin da za a furta a ce ɗan Allah ne Allah ya ce fata kadu samawatu ya tafattarna minhu wa tanshaqqu ardu wa takhirru al-jibalu haddan an da'u lir-rahmani waladan wa ma yanbaghi lir an yattakhidha waladan a lokacin da ake faɗa fa sammai suna girgiza kawai suna so su rikito ne ƙasa tana girgiza tana so ta daddare duwatsu da tsaunukan nan gaba ɗaya suna suna dab su hauci ne su yamuke gaba ɗaya ma a yi tashin kiyama a ranar ba don komai ba an da aulin rahmani waladan saboda an faɗa wa ubangijinsu wai yana da ɗa su sammai da ƙasai da duwatsu suna kishin Allah suna kishin su ji an yi wa Allah irin wannan kazafi da ƙarya Allah ce wa ma yanbaghi liram bayyuwa ga Allah mai rahama an yattakhiza waladan ya dauki da domin duk wanda ya riki da gazawa ne gazawa ne zai gaza nan da ba zai tsufa yana bukatar wanda zai mai gurbin sa kawai gajiyayye ne saboda in wani zai ci mai mutum shi ƴaƴan za su taso ƴaƴan za su taimaka mai ƴaƴa za su yi kaza za su yi kaza to mu duba to mafi alheri a gare ku zaman lafiyar ku shine ku kadaita Allah kada ku hada shi da kowa so mu duba shi addinin musulunci ka ba wa Allah haƙƙinsa a matsayin shi na mahalicci sannan haƙƙi na biyu dukkan su cikin jama'a ya rarraba su kaga haƙƙin awu dan adam ne haƙƙin cika mudu dan adam ne haƙƙin kada ka kawo musu kayan maye ɗan adam ne ɓarna dai a doron ƙasa kowane iri duka don saboda maslahar ɗan adam to saboda ka duk yadda kake lafiya kalau da Allah ba ka zama lafiya kalau da mutane addininka bai cika ba ba za ka aljanna ba wallahi duk yadda kuma kake kalau tsakaninka da mutane mutumin kirki ba ka zartar da su sannan haƙƙin Allah ka zartar da shi shi ma ba ka taɓa zaman lafiya kwata-kwata sannan abu na hudu da annabi shu'aibu ya zo muku da shi wala taqudu bi kulli siratin ku daina zama a kan kowace hanya na kuna tsoratar da mutane kuna terrorizing mutane kuna kwace musu kaya kuna fashi kuna kidnapping isu, kuna garkuwa da su kuna musu kwace shine taqudu bi kulli siratin ku daina zama a kan kowace hanya tu'iduna kuna tsoratar da mutane kuna musu barazana ga rayukansu da dukiyoyinsu na hudu kenan ko wata sudduna an lahi kuma ku daina hana mutane fahimtar addinin Allah din duk wanda yake so yake sha'awa zai shiryu zai tuba zai koma ma Allah yana son ya saurari wa'azi to kada ku hana shi musamman ma man amana billah wa tabghunaha iwajan kuna kokarin karkatar da mutane ku raba su wanda suka yi imanin kuna kokarin ku karkatar da su su bar imani waɗanda suke so su shigo su imanin su kuma kuna jabe hanyar da za su samu imanin ku ibada abin da ayi wa'azi misali a hana filaye a gidajen rediyo a hana filaye a gidajen TV a hana wa'azi a ce an hana wa'azi an hana kaza an hana taron wa'azi an hana kaza duk wata hanya da aka san lallai saƙon Allah zai riski mutane ku zo kuna toshe hanyoyi waɗanda suka gane kuma ku zo kuna ƙoƙarin tabbuna ha'i wajen kuna ƙoƙari ku karkatar da su ku raba su da wannan tafarki da suke kai kada ku daina yin haka abubuwa guda shida kenan zuwa bakwai sai yace musu waskuru ku tuna ni'imar Allah ku tuna gatan da Allah ya muku fa in kuntum qalilan lokacin da kuke yan kadan duk an rena ku duk an rena ku saboda karanci ba ku da yawa amma Allah ya muku ni'ima fa kasarakum ya yawaita ku ba ku dan da yawa yanzu duk kowa ya tsoron tinkaran ku yake saboda kuna da yawa a ce population wani abu ne yawa ma wata ni'ima ce ashe har Allah yana nuna ma waɗansu yana goranta musu iz kuntum qalilan da ku yan kaɗan ne fa kasarakum na yawaita ku wanzuru ku duba kai fa kana aqibatul muslimin ku zo ku yan baya ku zo ku ga karshen waɗannan mabarnatan yanda ya zama duk da wannan wa'azin da abin da aka nema su yi dinnan sun ki suka kekashe ma mala suka ci gaba da yi suka karyata annabi shu'aibu Allah ce zo ka ga yanda muka yi da su zo ka ga karshen su waɗannan mabarnata idan kuka koma waɗannan abubuwa da annabi shu'aibu ya zo musu da su kun ga abudu laha ma lakum min ilahin ghairu kun ga wannan tauhidi shi yasa mai wa'azi in ya sa mutane a shirka akan kafirci farkon abin da zai kira su zuwa gare shi tauhidi ka fara raba su da shirka ka haɗa su da Allah ba a ce aqida ita ce komai kafin a zo masalla da biyayya ga iyaye da menene aqidan nan ita ce farko sai ta tsaya ta tabbata tukuna kafin saura abubuwa su biyo baya shi yasa ta ɗauki kaso mai yawa a makka annabi sallallahu alaihi shekara 23 yana wa'azi a makka yana wa'a yana yana annabi a loka a makka kawai tauhidi ya ɗauki shekara goma 13 sauran hukunce hukuncen a madina sun ɗauki shekara goma kawai kaga a ce aƙida lallai tana da muhimmanci an fi ba ta shekaru da kulawa sannan abu na biyu aukul kaila wal mizan duk mutumin da zai duk wani abin da ake auna shi a duniya in mutum ya zo zai saya ka auna masa ka bashi daidai kar ka sayarwa mutum fili ka ce 100 by 50 ne ya same shi 90 by 50 kada ka kuskura a ba mu mutum ya yi gado 2 by 2 ko 10 by 2 ya zo ya yi menene ya zo ya rage shi ma ma'auni ne yaji auna shi ake takalma auna su ake mai auna shi ake komai in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa timul wazna bil qisti wa la tuksiru al mizan yayi kamai mai ta wannan sannan kuma a daina tawayewa mutane haƙƙin kaga ma'auni ne sai aka ka haƙƙin mutane aka ɗamfara idan ka ɗauki ma'aikaci zai maka gadi daga ƙarfe kaza zuwa kaza wannan awowin ma'auni ne sannan haƙƙinsa shine albashin da kuka yarjejeniya za ka bashi karka tawaye masa karka hana shi kar mutum ya riƙe albashin ma'aikata kar a bawa mutum sako ya rage kar haƙƙin jama'a su zo ta ƙarƙashin ka a ce ka ba su ka danne wala tabbasun nasa ashya'ahu wala tusidu fil ardi ba'da islah duk nau'in barna kada ka yadda ka ba da gudunma a ciki barna ne hatta ka ga mutum yayi wani abu ka yaɗa shi a kafafen yaɗa labaru ko kuma social media shi ma ka yaɗa barna ka kiyaye mutum ya ga duk abin da zai kai anguwa ko gidan shi alheri duk abin da yake barna ce kada ka yadda a samu kana da sila wajen sadar da ita ga mutane wannan shine alkhairi a gare ku in ji Allah sannan yace wala taqudu bi kulli siratin ko kuma ku dena zama a hanyoyi kuna hana mutane zuwa jin karatu duk suna yi da toshe tafarkin Allah ga hana shi duka sannan ya ce ku tuna gatan da Allah ya muku da ku ɗan kaɗan ne fata tsara ku na yawaita ku in ji Allah ashe ni'ima ce idan ka je suratul anfali Allah ya ce Allah ya ce واذكروا إذ, إذ كنتم قليلا إذ كنتم مست... إذ كنتم مستضعفين مستضعفين في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون كتنا لوقت إن كنت ينك أرونا نا أدور قطع كنا صورك المتانة سبما دكو ألا شنيني كاري أشي يوا فالهيري يوا نئمات يوا نئمات da ita muke cin zaɓe da ita ake tsoronmu da ita muke komai amma mu irin yawan namu sai ya zama to makiya ɗan kaɗan ɗin suka rarraba mu suka tarwata suka haɗa mu suka hana mu haɗin kai na inna niha sai zama to yawan namu su suke amfana da shi su suke moran yawan namu sai mu yawan mu ya zama to shirme Allah ya mu zamani na demokuraɗiyya ne wanda inda yawa ne ke cin nasara an yadda da yawa ko a majalisa wanda suka ɗaga hannu suka fi yawa su ne kawai ko da abin da ake so a zartar ɗin mara kyau ne in dai su suka fi yawa to an yi la'akari da abin da suke yawan su ne zai ba su shugaba yawansu ne zai ba su duk abin da suke so kuma sai Allah ya mana wannan ni'ima ta yawa amma sai ya zamanto kwata kwata kwata ba mu amfana da ita ba mu moran makiya ne suke amfani da ita ba mutanen da maki zai shiga yanzu yanzu ya karwa su ya raba kansu irin mu irin mu kan musamman a haɗe bane haka za ka da Allah ya ba ma ɗaya daga cikinmu to za ka ga ca ne za a yi a kansa kawai baka iya ba dami ne baka iya ba shi ma in an ba shi kwana biyu din da wani aka ba shi ma bai iya ba gara wancan shi kuma lokaci ya yi. baya mana to haka ba a taɓa samu wani abu Allah mana shi na ni'ima mu haɗa kanmu a shi ba sam kama al'umman da aka yi wa musu baki kawai haka muka kasance komai yawan mu bai da amfani komai yawan mu bai da amfani a addini ma sai ka ga mummunar aƙida ne take moran yawan mu ta zo ta ebi mabiya ta tafi da mummunar aƙida ko sai ka ga sun wafce waɗansu kanan waɗansu kuma a siyasance su yi amfani da yawan mu su tarwatsa musu hana mu ƙasa mu kuma sai ga mutum wai shi shi ƙwararre ne daɗaɗɗe ne mai wayo ne ya yi boko ya kai kurewa amma raba kanshi da ɗan uwanshi shi mai sauƙi na wajen jahili sai ya raba kanshi malami da ya kai ko ina muna musulmai aqidar mu ɗaya Allah ya haɗa mu masallatan mu ɗaya Allah ya haɗa mu alƙiblan mu ɗaya Allah ya haɗa mu watan azumin mu ɗaya Allah ya haɗa mu hajjin mu ɗaya inda muke fuskanta ɗaya komai namu ɗaya amma maƙiyi da ya zo ya zauna a tsakanin yanzu ya raba haka za ka tar to ashe yawa din nan yawa din nan ni'ima ne gashi har Allah yana ga kutuna ni'iman da na muku na yawaita ku amma yanzu sai kaga zamanin da ya zo sai kuma wai ba a son haihuwa a a wani bai da aka samu mafiya yawanci masu son shugabancin da kujerun siyasa su ba sa ba da gudunmawa wajen yawaita al'umman da za su zaɓe su ɗin ba sa ba da gudunmawa sai dai waɗansu su haifan musu masu zaɓansu. amma shi ko ba zai ba da contribution ya yi producing waɗanda za su zaɓe shi ba a'a ku kuje je ku ta haihuwa shi sai ya mori yawan kuɗi shi kuma idan ya samu to ‘ya'ya uku zuwa biyar ne kawai kuma ya ɗebi dukkan abun da yawan ‘ya'yanku suke da shi da ce ‘ya'yansu zai barwa ko kuma abun da ɗan ƙwaya biyar za su ya ce shi zai rarraba ma duk yawan kuɗin haka za ka tsara amma mutane da yake musamman matasa sun mun bukumun ubuyun ana bi kawai yan abiya rima shi dai ana ba shi ɗari biyar biyar ɗari biyu bai san yanci shi ba bai san komai shi ba yanzu don girman zatin Allah a ce a matsayinka na matashi ɗan shekara goma sha biyar sha takwas ana sa rai in Allah tsawaita rayuwa nan gaba za ka yi shekara saba'in ko tamanin amma wai an baka mashin mashin kawai aka baka a rayuwarka a duk arzikin da Allah ya sanya a ƙasar nan ga abu shi din nan me zai masa in ka hau ka gama zamani ɗanka ya hau ya gama zamani jikanka ya hau ka je ina da ya je su je ina in sun hau su je ina ko a baka ko a baka buhun shinkafa ɗaya shi kenan a ce ka ko ko ko zanin atamfa an ba kan inda ake ba ruwansu da ilimin ka ba ruwansu da asibiti ba ruwansu da rayuwarka ba ruwansu da wuta ba ruwansu da titi ka maka ruwa a'a kai dai kai an baka mashi shi kuma wani kawai duk ran da ya je a bashi 500 duk ran da yaje a bashi ɗari biyar kawai idan faɗa ta kaure tsakani sai mu mu wage waɗancan suna tare da waɗancan waɗancan sai a yi ta kaffawa a shi suna ai ta kaffa a angwani to suna can ƴaƴansu suna ƙasashen waje suna karatu wallahi tallahi wani har ya tsufa a ɗan daban siyasa yi har ya tsufa ya koma ma Allah a ɗan daban siyasa yake shi ma ran da ya mutu ɗan shi ya gaji baban shi shi ma ya yi wa ɗan wancan da baban shi ya yi wa daba shi ma ya ci gaba da yi masa daba har ya mutu uba ɗan daban siyasa ɗa ɗan daban siyasa jika ɗan daban siyasa shi kuma ce uba shugaba ɗa shugaba abin nan shugaba jika shugaba haka ake zaune kawai al'umman da ba su san ma inda suka dosa ba rashin haƙuri rashin juriya rashin sacrificing ba da ba da lokaci da ba da rai akan abu ya tafi duk ba a da shi to ashe yawan nan yawan nan kada mu yadda ƴan kaɗan su ribace ta, kada mu yadda su ribace ta. Allah maɗaukacin annabi annabi Shu'aibu yace wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi yace ko da yake akwai wani ƴan bangare daga cikin ku ƴan kaɗan sun yi imani da abin da na zo da shi amma wa ta'ifatun waɗansu kuma lam yu'minu sun ƙi su imani sun ki su yi imani to ku wanda kuka yi imanin da wanda ba ku yi imanin ba dukkan ku fasbiru ku yi haƙuri hatta kuma Allahu bainakum an ranar da Allah zai zartar da hukuncin shi tsakaninku wa huwa khairul hakimin shine mafi alherin wanda ya iya hukunci akwai ranar a ah, idan aka yi tashin kiyama ka ganka a aljanna ka ga wancan a wuta ai Allah ya yi hukunci ai Allah ya hukunce to ku wanda kuka yi imani ku yi hakuri da cutar wanda za ku gamu da shi daga waɗanda ba su yi imani ba ku yi hakuri ku jure akan imani ku yi hakuri hatta ya kuma Allah na har ranar da Allah zai hukunci a tsakaninmu don dole Allah zai hukunci wa huwa khairul hakimin shine mafi alherin masu hukunci na'am mala'ul ladina takbaru kun ji mala'u fa tun farko su ake ambata wato manyan ƙasa yan mafiya kenan manyan ƙasa masu takama da su ne mulki su ne gwamnati su ne sai yadda suka juya akala da 'yan kasuwa da masu kuɗi da attajirai manya-manya kenan sai suka ce alladina takbaru wanda suka gani su ne manya-manyan kasar min qaumihi daga cikin mutanensa safa da aka aiko din da aka aike shi zuwa gare su daga buɗan bakin sai suka ce la nukhrijannaka lamun inna lamun kasami suka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa la nukhrijannaka ya shu'aibu ya shu'aibu sai mu he ka bar garin wallahi sai mun fidda kai garin nan wallazina amanu ma'aka da waɗannan mabiyan naka wanda suka rutu da kai suka yi imani da kai min karyatina sai kun bar wannan garin namu sai kun bar wannan ƙasar tamu sai mun fidda ku zaman mu da ku kenan ko kuma aulata udun na fi millatina ko ku bar wannan aƙidar taku ku dawo kan tamu ku dawo kan aƙidar mu ku zaɓi biyu ku zaɓi ɗayan biyu ko ku zauna a aqidar ku ta wa Allah da rashin tawaye mudu da mene da mene da menene ko ku zaɓi wancan ɗin ku bar nan gari ko kuma ku yadda da shirkan da muke yi da tawaye mudun da muke yi da ɓarnan da muke yaɗawa a ƙasan mu zauna lafiya da kawai me yasa mu ne da stakbaru me yasa mu ne almala'u mu ne manya abinda muka yanke kenan qala sai annabi shu'aib ya ce a ah, mu dakan da farkin ku kuma awalan kunna tarihin abu ma dar tilas ne tilas samu za a yi eh idan wa'azin mu bai karbe ku ba ku bar mu da kayan mu mana da addinin mu da mu abinda muka yi imani da shi mu mun tilasta muku ku yi ne in bai ba ku ce ba za mu yi ba ku je da naku mu zauna da namu amma ta za a yi ku ce ba za ku yi namun ba mu ma namun ma ba za ku yi ba a walau kunna karihin ko da ba masu duk da tsanan wannan abin da kuke yi kuke yi din nan da kuke kai ku ce wai mu dawo kan shi duk da tsanan shi da muke yi ai idan har mu yi haka na'am annabi ya ce lallai in har muka bar Allah muka koma ma ra'ayinku to qad iftaraina ala Allah mu ma mu kirkiri ƙarya ce nan mun dangana ga Allah domin shirkan da kuke kirkiran ƙarya ce kuka yi ga Allah kuma ku ce mu bar namu mu haɗu da naku mu ma mun kasance cikin masu kirkiran ƙarya ce nan suka danganta ga Allah matukan in iduna fi millatikum in muka koma kan tafarkinku, ku ba da idna jana Allah minha bayan Allah ya tsera mu ya shirye mu ya tseratar da mu daga barin mummunan tafarkin ku mu daɗa komawa a ciki to lalle ba mu kyauta wa Allah ba ba mu kyauta wa mahaliccin mu ba lalle mu ma mun kasance cikin wanda suka kirkiri ƙarya suka dangana ga Allah kai wa ma yakunu lana an na'uda fiya bari mu gaya muku bai taɓa yiwa mu bar abin da muke kai mu bina ba zai taɓa yiwa ba illa an yasha Allahu rabbuna sai dai wani abin da Allah ya so hukunta shi daban kawai saboda wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma ubangijin mu ilimin sa ya yalwaci ko ina yana sane da dukkan abin da yake faruwa saboda haka ba za mu taɓa bin ra'ayinku ba ba za mu taɓa bin aƙidanku ba kuma yaƙanmu da kuka ce za ku yi ku raba mu da wannan garin mu dai alallahi tawakkalna mun dogara ga Allah shine gatanmu shine komai namu ya ɗaga hannu ya ce rabbana ya ubangiji iftah bainana wa baina qaumina ya Allah ka kawo wani gudunmawa ka kawo wani buɗi tsakaninmu da waɗannan kafiran bil haqqi da gaskiya wa anta khairul fatihin ya Allah kai ne mafi alherin mai ɗaukan mataki kai ne mafi alherin mai kawo ɗauki kai ne mafi alherin mai kawo gudunmawa ya Allah muna neman gudunmawanka ka yi hukunci tsakaninmu da waɗannan azzaliman ya Allah

sai waɗannan manya-manyan maɓarnatan fada suka ji maganan annabi shu'aibu ta yi zafi sai suka komo kan mabiyansa suka ce inita ba a tun shu'aibu to kun ji abin da malam ya ce ko ku almajiranta ku almajiranta in kuka ce za ku biye masa za ku biye ma shu'aibu din nan to innakum idan la khasirun ku tabbata za ku yi asara rabuwa da mu asara ne kada ku yadda ku biye ma wannan bai da komai za ku taɓe kun shiga uku mu ne ƙasar nan za mu yanke muku wuta za mu hana ku mai ba za ku samu ruwa ba ba za ku samu walwala ba za mu magance ku abinci zai tsada za mu daɗe hanyoyi za mu yi kaza za mu yi kaza ku yi asara fa mu kuka zaɓa ko shi suka ce ina malam muka zaɓa billahi ba masara ta yi tsada ba ko gero ko ma menene mu dai ba mu yi asara ba duk abin da aka raba mu da shi ba mu yi asara ba matukan muna da imani ba da imani da ba da Allah aka raba mu ba inda Allah ne aka raba mu nan ne muka yi asara fa akhadhatuhumur rajfatu sai kawai tsawa tsawa kawai sai ta fada musu kawai fa azbahu fi darihim zaqimin sai suka wayi gari a cikin gidajensu a kwakwance ga sunan kawai an mummutu kawai duk ga sunan kawai awar watsa kawai kaman kwari ne kawai ma malam ka fesa musu wani irin magani ka gansu an kakkaɓo su kawai suna kwance Allah shi haka suka wayi gari girman kai ta koma ƙasa duk an tattake su Allah ya murƙushe su to Allah ubangiji ya murƙushe mana namu na zamanin nan Allah ɗaukaka addinin musulunci da mabiyansa Allah mana muwafaka akwai